da ɗaya hadisin abdullahi ɗan zaid ɗan asim almadini allah ya ƙara musu yarda yake labarta muna yayin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon allah sallallahu wannan ganima a ranar hunain ba a yi yaƙi ba manzon allah sallallahu allah ya ba shi ganima mai ɗimbin yawa sai manzon Allah an yaƙi manzon Allah sallallahu Allah ya bashi ganima mai ɗimbin yawa ya rarraba ya rarraba wa mutane ba wannan kaza mun ga su Abu Sufyan ko aka bashi raƙumi ɗari aka bashi kaza aka ƙara mai aka ba ɗan shi ma haka duk waɗanda ake neman lallashin zuciyarsu manzon Allah ya ba su dukiya mai ɗimbin yawa sai al'ansar mutanen Madina waɗanda suka riko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ba su komai ba wannan abin sai ya tsaya musu a zuciya yau manzon Allah ya rabu da ƴan uwan shi waɗanda suka jima an su yau ne ma suka musulunta ana tare gashi na an ba su dukiya su ba a basu ba ana raba ganima su ba samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimta har magana ta kai tana yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya musu huduba yace ya ma'ashar al-ansar ya ku taron ansarawa yace shin naji abin da ya zo daga gare ku na faɗar kaza da kaza yace ku sani shin ba na same ku ba batattu ba bisa hanya ba Allah ya shiryar da ku da ni ban same ku ba cikin rikici da rigima da ba maciji ba ga maciji ma a tsakaninku Allah ya haɗa kawunanku ban same ku ba cikin talauci Allah ya wadatar da ku da zuwa na duk lokacin da manzon Allah ya gaya haka ya ce Allah shi ne mai cancan Allah da manzon shi su ne za su goranta mana ba mu ba ba mu da abin gorantawa Allah da manzo Allah ya kare sai ya ce mi zai hana kuma ku karɓa mini sai suka ce lalle mu bamu da abin karɓawa dan Allah shine mai abin goranta mi gare mu da manzon shi sai manzo Allah ya ce da kun ga dama kuma kun ce an kore ka daga garinku ka zo muka baka muka baka kariya da tare da mutanen ka ba komi muka baka gida muka yi kaza muka yi kaza manzo Allah ya ce in kun ga haka kuna gaya kuma haƙƙi ne na kun yi haka sai dai al'ansar ku saurara ba ku lamince ba zuciyanku ba sa samun nutsuwa lokacin da na rarraba ma mutane daudar duniya na ba wancan akuya na ba wancan raƙumi suka kwakwashi rabonsu kowa ya tafi ku kuma a cikin rabonku ya zama manzon Allah ne na ku ko kwasa ko ta gida wa ya ɗauki babban rabo manzon Allah ce su su kwashi dukiya su kwashi raƙumi ku kuma naku manzon Allah ne ko kwasa rabon naku manzon Allah ne gaba ɗaya sai manzon Allah ya ce in ba ma dan hijira ba in ba dan hijira ba ta raba tsakanin almuhajirai da al'ansar maza Allah ya ce da ni ma ɗaya ne daga al'ansar wanda wannan malamai mun yi bayan lokacin sira abinda ake rihi da ita maza Allah ya ce da a ce mutane za su ɗauki wani kwaroro wani kwari ko su bi wani tsagi na duwatsu da manzo Allah ya ce tsagin da al'ansar suka bi ko kwarin da al'ansar suka bi nan ne nawa sai manzo Allah ya ce al'ansaru sha'aru ansarawa su ne jamfa jamfa ita ce riga da ake sawa a ciki idan ana buƙatar wanda ya yi alaƙa da jiki kaga wannan riga ita ce take da alaƙa da jiki idan ka kwatanta ta da gari sai manzon Allah ya ce wannan su lisanun su sauran mutane su ne garin su an sarawa su ne jamfa sauran mutane su kuma gari manzon Allah ya ce to innakum lalle ina gaya muku ya kusa habbaina ko al'ansar satalqauna za ku haɗu ba'adi bayana asratan da 'yan tsangwama da wahala da jarrabawa manzo ce fasbiru ku yi ta haƙuri da duniya ba komi bace ba haɗuwanmu da ku na da ku shine lokacin da za mu haɗe a haudi ina can a kogo a bakin tafki na kausara ina jiranku wannan hadisi a dunkule a gurguje za ku fahimci ma'anar shi dai da ya zo an yi bayanin abin ganima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba Dan haka abdullahi na abdurrahman al-bassam da ya kuraro hadisin da ma'ana da abin da ake ɗauka na darussuka waɗanda insha Allah darasi idan muka zo za mu fara da bayanan ka mu shiga babin sabi wannan babi sabo sai yace shi dai ya bincika bai ga munasabar wannan hadisin ba da babin da ake bayani kaga hadisin kamar bai da munasaba da babin sai dai Imam muslim a cikin littafin shi ya kawo wannan babin shi ma a cikin ba kitabun zaka ya kawo wannan hadisi a cikin kitabun zaka eto eh wala Allah malin ya kawo wannan hadisi ne yana so ya bayyana muna irin saƙonni da suka kasance a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musulunci ya samu ɗaukaka musulunci ya samu ƙarfi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima tsakanin waɗanda sahabban shi waɗanda ya ga wa'annan kuma wa'ansu manzon Allah sallallahu alaihi bai ba su ba to dalilin wannan sai a samu malaba wadda ta samu yi munasaba da babin da muke ciki kenan kiyasin ganima kiyasin ganima akan zakka kaga ganima ana bada ta ne ana bada ta ne ga wa'ansu waɗanda aka ga ya cancanta amma ita wa zakka zakka saɓanin haka zakka tana da mutanenta waɗanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke ya ce wa'annan mutanen za a ba zakka mutum ya ɗauko zakka ya yi amfani da ita zuwa ga wa'ansu waɗanda ba wa'annan mutane ba to haƙiƙa saɓawa dokar Allah subhanahu wa ta'ala ne to kaga kenan zakka da ganima dukkaninsu cikin mutanensu akwai mu'allafatu qulubuhum waɗanda ake lallashin zuktuyarsu ana iya ba su zakka kamar yadda ake iya ba su ganima wanda wannan shine sahihin zance da malamai suka ambato in Allah ya kai mu za mu ɗauki ma yi ukhadhu min alhadis abubuwa da ake ɗauka na hukunce hukunce da wannan hadisi da muka ambata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma sahabban shi muna roƙon Allah subhanahu wataala inda muka faɗa wanda ya daidai Allah ya ba mu lada kurakurai da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah ya mantar da mu wannan kurakurai